mai tambaya tana cewa menene hukunci wadda take azumi amma ba ta wankan janaba shin tana da azumi ta mutum ya kasance tare da wankan janaba ba ta hana mai kuma ba ta yin sallah ko ba ta wankan janaba kuma ba ta sallah domin inda mutum na tare da janaba ko da ta yi sallah babu sallah hadisi ya tabbatar ba karban sallah sai da mai tsarki saboda haka ba ta da tsarki ba ta damu da tsarkin wajibi ba sannan ba ta sallah ita da kafira kusa ne domin malamai wasu malamai suka ce duk musulmin da baya sallah wannan ya zama mai kafiri ya zama mai kafiri kun gane ku saboda haka ita ta yi tuba daga wannan ali domin tana kan mummunan ali wanda in ta mutu a wannan hali malamai da suke gani ita kafira ce sun ce ba za a yi wa gawanta wanka musulunci ba ba za a sa mata alkafani ba ba za a kai ta makabarta musulmai ba waɗannan sallan gawa babu a kanta domin hukuncinta hukuncin kafira ce saboda ka ta yi gaugawa ta yi tuba akan wannan alin da take kai azumi na cikin rukunin musulunci sallah na cikin rukunin musulunci duk wanda ya nisance waɗannan abubuwa yana wasa da addininsa Allah ya azubta eh, ta da yin tuba akwai wanda ta yi tambaya jiya game da ta gan tsarki lokacin asuba ta yi niyan azumi sai ga ta da rana sai ta sake ganin jini sai kuma ya dauke ta sake ganin jini menene hukuncin azuminta to malamin si magana game da alamarin kamun dima'i tabi'iyya ne nisa na so mu samu lokaci mu karanta waɗannan matsaloli amma bisa amsan tambaya na mai tambaya malaman sun ce a turu bainal aidatain sarki da mace ke samu tsakanin aila biyu bi mana ailanta na farko sannan kafi wata aila ta zo mata akan samu kwana goma sha uku kwana goma sha uku inda ta tabbatar cewa kafin ta ɗauka niyan azumi ta gan sarki kuma lokacin aladanta ya kare kwanakin da ta saba ya kare sannan al'amun tsarki ta bayyana gare ta to ta san cewa ba za ta sake ganin jini ba sai bayan kwanaki goma sha uku malami suka ce tsakanin kwana goma sha uku mace za ta yi gan sabon al'ada saboda haka fa in zahara dam ta tamamiha fawa istihada idan jini ya bayyana kafin kwana goma sha uku to wannan jini ya zama mai istihada jinin ciwo ke da kuma jinin ciwo jini ne wanda ke fitowa daga ma'ifan mace kuma akwai bambanci tsakanin jinin aila da istihada dangi mun ci jina muwafat sai akwai bambanci tsakanin jinin aila da jinin istihada istihada shine jinin ciwo na farko jinin al'ada ja ne sosai amma akan gan baki a ciki ja ne tare da mai baki amma jinin istihada ja ne sosai saboda ka wurin launi akwai bambanci tsakanin jinin aila da jinin istihaba bambanci na biyu shine jinin aila mai kauri ne mai kauri ne kuma yana yankewa yana zuwa yana yankewa amma jinin istihada ba da kauri ba da kauri yakan fito ne yanda jinin ciwo in an yi ciwo yanda jini ke fitowa aka jinin istihada ke fitowa bambanci na uku shine jinin al'ada na da wari yawanci jinin al'ada na da wari amma jinin istihada warinsa kaman warin jinin da muka saba gani ne ba yi da wari saboda aka mu lura da bambanci tsakanin waɗannan jinaye a takaice mai tambaya inda ta tabbatar ta samu tsarki sai ta yi niyan yin azumi kafin fitowar alfijiri sai ta gan jini da rana sannan ya dauke kuma tsakanin jinin nan da tsarkinta bai kai kwana goma sha uku ba to ta san cewa wannan jini na istihadwa ne kuma jinin istihadwa ba ta ana azumi baya ana sallah kuma ba na hana jima'i baya hana karatun Kur'ani da wasu ayyukan ibada jinin istihadwa baya anawa ina fata mai tambaya ta fahimce tambayanta da saura domin matsala ce wanda ke damu mata da yawa ku lura da wannan ka'ida domin malamai suka ce jinin al'ada lokacin jinin al'ada sai ta ɗauke mai awa 24 domin akwai mai jinin alada cikin yini daya amma suka ce zai zo cikin awa 24 dare da rana kenan jinin alada ba lalle sai ya kai kwana uku kwanan biyar kwana bakwai ba yadda na wasu yake suna iya zuwa cikin kwana ɗaya ya dauke amma in ya zo ya dauke in ya zo ya dauke matuka inda ta gama aladanta ta san cewa wannan jinin mai jinin istihada ne amma in tana cikin al'ada ne misali ta saba kwana uku cikin kwanakin ukun nan jini ya zo ya dauke kuma bata gan ainihin tsarkin ba alamu da ake so a tabbatar domin muna da alamu daga cikin alamu akwai farin ruwa da ke biyo bayan jinin al'ada alama ce na me na sarki daga cikin alama shine me in mace ta gan cewa al'auranta ya bushe alama ce na me ta duba ta sanyan abin da ya kamata kuma ba ta gan jini ba duk waɗannan alamu ne da ake son cewa mace sata mu sarki da haka inda ta tabbatar da waɗannan abubuwa sai ta gan jini to ta san cewa wannan jini na istihadwa ne wallawa alam ta tana cewa tana sallah yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a yayin da yake cewa sallu Muni su usalli amma ba ta yi addu'a ba wace irin addu'a adoyin da ke cikin sallah ko na wajen sallah ba mu fahimce magana ba wace addu'a take nufi domin akwai adoyin da annabi ya koyar na cikin sallah da wajen sallah to na cikin sallah ne ya neman littafin azkar kamar fesin muslim shine mafi shahara cikin littattafan azkar zai gan adoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na cikin sallah da wajen sallah da azkar na safiya da maraice ta je makaranta a kwar da ita ya yi riko da waɗannan adoyi adoyi da annabi ya koyar Allah ya samu dace mai tambaya na cewa ya halatta ya saye atsi ya ajiye saboda gashi da kudi kuma ba baya iya ajiye wannan kudi to ba laifi in mutum ya saya da niyan kasuwanci da samu karin arziki ba laifi domin wannan shine kasuwanci musamman lokacin da manoma suka fitar da waɗannan abubuwa daga gonakinsu kina iya saye waɗannan abubuwa ke ajiye don zuwa wani lokaci ki samu karin kudi a kai na riba domin wannan shine ake kira kasuwanci ya halatta amma dai kada mutum ya sa mummunan niyya shi ne mai da manufa sai ya yi tsananin tsada lokacin zai fitar da su ya sayar ga al'umma ba zai sayar cikin sauki ya samu riba gurgudun riba ba to wannan shi ne aka haramta domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi magana game da waɗanda suke mai saye kayayyakin abinci da ababen amfani a boye sai mutane suna cikin tsanani abin ya yi tsananin tsada lokacin zai fitar da su don ya samu riba mai yawa wannan ya saba koyarwa musulunci annabi ya ce duk mai aikata aka al'amarinsa zai biyo mai da talauci hmm. talauci ne zai zama karshen al'amarinsa amma a sayan in an samu dan kudi a kai ta sayar wannan shi ne kasuwanci ba laifi a dai kyautata niyya hmm, kara cutar da yanwa musulmai to alhamdulillah eh, akwai tambayan da za mu kara yau karatunmu daga cikin tambayoyi da muke hadawa tsakanin alamarin akida da tambayoyi game da mai hakokin zamantakewan gidan miji mai tambayar na cewa idan idha kanatil tilmaratu mubghidatan Lizauj, wala baka a ma'ahu fama za fa'al mace na kin miji ba ta so ta zauna da shi me ya kamata ta yi tambaya ta gaba ko tambaya ta baya mu yi magana akan mijin da ke kinwa matansa to wannan ya zama kishiyan tambaya in na mace ce ke kin miji ba ta kaunan miji ba ta kaunan zaman a gidansa me za ta yi babban malamin shi ne doktor salih bin fauzan alfauzan yana cewa ya kulullahu ta'ala allah ta'ala na cewa fa’in kriftun an layo ƙima hududan lahi falajuna ha alaihima fi mafta da bi idan kun ji tsoro cewa an la yuqima hududallah ba za ku tsar da dokokin Allah ba falajuna na, alaihima babu laifi a kan ma'aurata biyu fi mafta bihi game da abin da ita ta fansa kanta da shi ita tana da dama ta fansa kanta da me da dukiyar sadaki inda ta gan cewa nifa ba na kaunar sulhu tsakanina da mijina domin ban ji dadin zamantakewansa ba rabuwa nike so a taimaka man Allah ta lai ce babu laifi babu laifi ita ta bayar da me abin da ya bata na sadaki alhafiz ibn kasir yana cewa a tafsirin wannan aya yace ce wa amma iza ta shaƙaƙa zaujan idan ma'aurata biyu sun samu sabani walam ta kumil mar'atu bi hukuki rajul kuma ita matan ba ta kiyaye hakoki miji ba wa abgazatuhu tana kinshi shi shi miji bai ji dadin zamantakewa da ita ba to fala an taftardiya minhu bima ataha tana da dama ta fance kanta da abinda da me da abinda ya bata na arzikin sadaki wala haraja laiha fi bazliha lahu babu laifi ita ta fitar da dukiya ko abin da ya fi sadaki ko kasa da sadaki misali ya ba da nawa dubu arba'in a yayin aure ke fitar da nawa dubu hamsin sittin gashi ko kwa kasa da aka ko dubu talatin duk abin da ta bayar malamai suka ce ya halatta wala haraja a fi qabuli zalika minha kuma babu laifi akan miji in ya karba wannan kudi wanda ita ta fanshe kanta da shi mala yace wa aza huwa al-khulu wannan shine ake kira khulu a shari'a musulunci khulu kenan amma in miji yake karba domin ya san cewa inda ya karba karshen auren kenan kuma baki natsu da zaman aure da shi ba sai ki kai magana ina kotu don a raba ku ko wurin iyaye a raba ku domin kara cutar da juna kara cutar da juna tambaya ta gaba saboda haka karatun farko ya nuna mace za ta yi haƙuri in tana kaunan zama da miji shi ne karatunmu na baya ko ta yi haƙuri da akokinta ta sauke akokinta na biyu shi ne mai mace tana da dama ta rabu da miji in ta bayar da arzikin sadaki domin wannan ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai macen da ta kai kuka wurin annabi sallallahu alaihi wasallam game da mai mijinta baya ba ta kaunan shi kuma annabi ya umarce ta cewa gonan da miji ya bayar a matsayin sadaki ta mayar masa da kayan shi kuma aka aka yi aka rabu wannan shine hulu tambaya ta gaba ita ce idza talabat minhu al min ghairi uzrin famaza alaiha min al idan mace ta nemi saki daga miji ka sake ni ni ba na kauninka kuma babu wani uzuri tsakaninsu aka kawai ko tana da alaka da wani wanda ya dare ta domin wannan na faruwa musamman kauyuka sai ka gan wani namiji ya hada baki da wata da matan wani ya kashe mata kudi har ya ba ta kudi ta kai maganan kotu a ba da rishuwa ta yadda dai za a raba wannan aure babu wani uzuri wani ya yaudare ta da kudi to duk macen da ta shiga wannan ali me ke kanta na azaban Allah ku saurara ana nan zaman lafiya domin mata nan da nan wasu mazaje ke yaudarinsu musamman da kudi kudin da baya kai labari domin wani zai kashe maki duk abin da kike so a yayin neman ki bayan aure ya barki cikin talauci naira ɗari ya kasa domin ya riga ya kashe dubai ya samu biyan bukata ya manta da hakokinki da haka ku kasance masu basira wasu matasa su yaudare yin mata a yi amfani da su a ba su ciki a ƙarshe ya ce ba ruwansa ba shi ba alhali shi ne kuma kin gama cin kudin nan Sau da haka 'yan mata ku yi haƙuri da talaucin iyaye ya fi maku alkhairi sama da alfashan da za ku sa a gaba da yaudaran mazaje wasu ba su da karfin aure fa da zara aka ce su fito nan da nan a neme su a rasa ba aka ake yi ba akwai wata da ta ban labari cewa mahaifinta ya ce mata ya kawo miji sai ga shi ya yi magana da manema cewa ana son ganinka a gidanmu tun lokacin iya bugawa yansa <laughs> baya daukawa illan kenan shi ne sa tun farkon alakanki da namiji ki sa manufan shi na gari ne ko na yaudara domin suna nan da yawa cikin matasa ko dakin sa matan babu ba sana'a ba komai rairai waɗannan kuma iyaye ku yi lakari da yaranku mata da wa suke hulta nagari ne ko mayaudara ko mayaudari haki ne ku kula tun farkon lamari waye ce yana son ki wane ne shi a yi binciken shi kafin a yi nisa kafin a yi nisa ya ba mu alkhairi ga amsa ga amsa game da macen da ta neman rabuwa da miji ba tare da wani uzuri na shari'a ba bisa son zuciya bisa soye-soye zukata hadisi ya zo daga sahabi da ake kira sauban yaddan Allah ta tabbata gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma ra'atin sa'alar zaujaha talaqaha min gairi ma ba'sin haramu alaiha raihatul janna duk mace da ta nema miji ya sake ta min gairi ma ba'sin ba tare da wani laifi ba bai yi mata wani laifi ba faramun alaiha rayihatul janna za haramta mata kanshin aljanna ko kanshin aljanna ba za ta ji ba hadisi ne na abu dahu da turmizi kuma ibn hibban ya ce wannan hadisi hassanun ne domin la'anna abgadal halali ilallah ya domin mafin ki halal da Allah ta yake ya halatta yin abin amma baya so shine mai tola saki aiki ne na halal ya halatta amma sai da uzuri babban uzuri wanda zai cutar da ma'aurata biyu Allah baya son saki ba alkhaira ciki sai in bukata ta taso amma aka kawai ba tare da wata bukata ba a banki ne domin akwai cututtuka da dama wanda a fili suke wanda ke bayyana musamman to wa yara gan yara sun rasa wanda zai kula da su wanda zai masu tarbiya amma ba laifi in mace ta gan cewa miji bai damu da hakokinta ba kuma zaman a gidan wannan miji zai cutar da rayuwanta na addini da duniya to ba laifi shi ne sa Allah ta lai ce kun bi ma'arufin au bi isa ko a zauna da mace bisa kyautatawa ko kwa a sake ta bisa kyautatawa amma mutum ya ajiye mace yana cutar da ita bai kyautata zama zuwa gare ta ba wannan cutarwa ne Allah ba ya so a matsayinka namiji ka zauna da matanka tare da kyautata mata in ba ka son ta ka sake ta bisa kyautatawa ba tare da zagi da mummunan mu'amala ba wasu su buge yaran mutane kafin a sake ta wannan kuskure ne ya ce duk abin da ke dakinta tana so mai yana so kara ita ta fita da komai wannan ba saki na kyautatawa ba saki na kyautatawa in akwai dubu amsin kara da wasikan saki da Allah ke haƙuri karba wannan ko dubu dari wannan shi ne sakin kyautatawa amma da walakanci ya ce ko da matras ko filo ɗaya television ɗina tv dvd ban yadda ki fita da komai ba wannan ba kyautatawa ba Allah Ta yana magana da mu aw tasrihun bi isa jama'a Allah Ta yana cewa bayani na karshe game da wannan hukunci ya ce lillazina na min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashurin fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaq fa inna allaha samiun alim Allah ta'ala ya mazaje da suke rantsuwa zuwa ga matansu cewa mu ni wallahi tallahi ba zan kusance ki ba in dai namiji yayi wannan rantsuwa Allah ta laice ita ta zauna a gidan shi ta rabu su arba ta ashir tsawon wata nawa hudu fa'in fa'o in ya dawo kafin watan hudu ya fara jima'i da ita to Allah mai gafara ne mai rama amma in ya kidawowa ga shi da matansa tsawon wata hudu babu sannan tsakaninsu a tambaye shi kai matsayin matsayinka zuwa ga matanka ta ce tsawon wata hudu yanzu ba ka zuwa dakinta ba ka son ta ne? da ya ce e niyan saki ne gare ka e to Allah ya ce a raba su shi ne manan wa in azamu talak fa inna la sami ali amma namiji ya bar mace domin yana cikin abubuwan da ke kawo rabuwa namiji ya karkata zuwa ga amarya ya bar uwar gida wannan asari ne inda wannan ya faru mace tana da dama ta kai kara kotu ko wurin iyaye ko malamai a kira miji kara don kare sanya ita cikin anyan faskanci domin wannan zai ja ta zuwa ga alaka mutum ya bar matansa baya kusantanta kuma babu wani uzuri tare da ita illa ce illa ce to wannan shine gurgudun bayaninmu yau a cikin littafi tambihat ala ahkami tahtasu bil mu'minat tunatarwa game da ukunce-ukuncen mata musulmai Allah ya saka wa malam da alkhairi kuma Allah ya amfana da mu da abinda muka karanta Allah ya albarka cikin rayuwarmu albarkan watan azumi ya Allah ka kara mamu shi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk